الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته in Allah tabaraka wa ta'ala ya so yarda za mu ci gaba da gabatar da darasi na tafsirar ƙur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu a yau wannan rana ta ranar goma sha uku ga watan Ramadan na hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda ranar sha uku kenan ga watan uku na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar daidai wa daida muna cikin sura mai albarka suratu tsor aya ta nawa za mu tashi da ɗaya ko to sai mu taso inna inna al-muttaqin fi jannati wa na'im bismillah mala a'udhu billahi minash shaitanir rajim ah. bismillahir جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور نعم bayan abin da na gabata a darasin mu na jiya yadda Allah yake bayyana mana makomar masu saba mu ita ce wuta da kuma irin abin da aka tattala musu a cikin wutar da irin maganganun da za a yi musu na izgile kamar yadda suke ma'annabawa izgili a duniya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana muna kuma makomar masu jin tsoron Allah masu yi don Allah kenan ya yace innal muttaqina lalle muttaqai masu jin tsoron Allah masu yin komi yadda Allah ya ce fi jannati wa na'im to gobe kiyama suna cikin gidan aljanna suna kuma cikin gidan ni'ima fakihina bima atahum rabbuhum suna masu farin ciki da abin da ubangijinsu ya ba su gobe kiyama na aljanna wa qahum rabbuhum azabal kuma Allah ya tsiratar da su ya tsare su ya kare su ya kange su daga azabar wata jahim ana ba su kowane irin abu wanda suke da bukatuwa na daɗi a cikin gidan aljanna na abinci ko abin sha kuma ana ce musu kulu wa sharabu ku ci ku sha hani'an cikin murna da jin daɗi bima kuntum ta'amalun sakamakon dan aikin da kuka a duniya din nan muttaqiina suna kishin gide su ɗan aljanna kenan ala surari masqufa akan waɗansu gadaje waɗanda suke jejjere da juna wa zawwajnahum kuma ana aurar musu bi hurun in waɗansu ƴan mata na aljanna masu farin ido su ne in Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu gidan aljanna Allah ka taimake mu to bayan Allah ya sifanta muna makomar yan wuta da abin da za su karo da shi da irin maganar da za a yi musu ta izgile sai kuma Allah ya faɗi mana makomar masu tsoron Allah yan aljanna da abin da za su ci karo da shi da irin abin da za a rika faɗi musu a cikin gidan aljannan nan na jin daɗi ana ku yi murna Allahu Allah ka sa mu cikin gidan aljanna to sai ayat da ke biye da wannan Allah sai ya bayyana muna lallai ga hanyar shiga aljannan ga yanda za a yi sai Allah ya ce mai wallazina amanu wa tabatu zuriyatuhum bi imanin alla aqnabihim alla aqnabihim zuriyatuhum wa ma alamnahum min amalihim كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولأم مما يشتهون نعم الله تبارك وتعالى يتي والذين آمنوا lallai ka mu'in da na yi imani wata ba'at hum zuriyatuhum bi imani zuri'arsu suka biyo bayansu su ma suka yi imani, na bihim zuriyatahum za mu haɗa su da wannan zuri'a ta su gobe kiyama cikin gidan aljanna, wa ma alatnahum min amalihim min shay'in babu abin da za a tauye musu ne daga ayyukansu, kullum ra'in kowane mutum fa bima kasabarahi jingina ne ga abin da ya aikata, duk abin da mutum ya aikata to da shi za a yi mai sakamako gobe kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu ikon aikata ayyuka na alkhairi dan mu ci karo da kyakkyawan sakamako Allah ya taimake mu to ku duba 'yan uwa Allah ya ce wallazina amanu lalle wa'ila suka yi imani wattaba'atuhum zuriyatuhum bi imani kuma zuri'arsu ma suka biyo baya sai ma suka yi imani ma'ana suka yi zuri'arsu kyakkyawar tarbiyya suka tashi da kyakkyawar tarbiyya su ma suka zamo masu imani har suka girma abin akan imani to idan Allah ya kai mu gobe kiyama Allah ya ba iyayen nan nasu gidan aljanna madaukakiya misali Allah ya sa a samu gidan aljanna firdausi su kuma ƴaƴan nan sun aikata aikin shiga aljanna sai dai bai kai darajar yanda za su sami firdausi ba sun aikata aikin shiga aljanna amma ba madaukakiya ba to Allah zai ɗaga darajar waɗannan yayan su ma a ba su aljannar maɗaukakiya albarkacin waɗancan iyaye nasu shine alhaqana bihin zuriyatahum za mu haɗa su da wannan zuri'a tasu su zamo daraja daidai wa daida cikin aljanna ko da aikinsu bai kai su samu wannan matsayi ba ina fata mun gane ko da aikinsu bai kai su samu shi wancan matsayi ba to za a ba su wannan matsayin a gobe kiyama gidan aljanna dan daɗaɗa ma iyayen saboda sun je sun yi aiki na kwarai sun yi imani sun zamo masu aiki na kwarai Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake mu wannan kenan wa ma alatnahum min amalihim min shay'in ba za mu tauye musu komai ba daga ladaddakin ayyukansu kenan kun ga ashe wa'ansu sukan ci albarkacin wasu gobe kiyama musamman a cikin gidan aljanna amma fa mu lura ba wai asalan waɗanda za su shiga aljannan nan ya kasance ‘ya'yansu ko waɗanda za a yi alfarman nan ba su da imani ba ya kasance su ma suna da imanin imanin da zai kai su aljanna to in suka shiga aljannan suna gidan ƙasa ma'ana gida na ƙasa wanda yake ƙasa ga daraja domin hawa hawa ce aljanna daraja daraja ce yadda ka san unguwanni a duniya garuruwan mu na duniya ko akwai unguwanni irin namu na 'yan kama wuri zauna unguwannin yaku bayi gidajen kara gidajen haki akwai su unguwannin ginin ƙasa ne akwai su unguwannin an ɗan ci gaba bulo da bulo ne hede ba filasta ba decoration ba fenti ba kwalata ba sauran kayan kyale-kyale a unguwar akwai kuma su unguwannin na masu hannu da shuni ana kiransu GRA mafi yau aka yi su bayan gari ba hayaniya ba kwaranniya ko ina kwalata ko ina gida kankararre to haka ma aljanna take hawan hawa ce gwargwadon aikinka na alkhairi gwargwadon matsayinka a cikin gidan aljanna gwargwadon matsayinka unguwar da zaka samu cikin aljanna to irin wayannan wayanda suke samun wayannan matsayi gobe kiyama wayanda Allah tabaraka wa ta'ala ya musu gama da katar na shiga aljanna gobe kiyama din nan to sai ya kasance ƴaƴansu su ma suna da imanin shigowa aljannar sai dai darajarsu ba ta kai wancan matsayi ba to sai Allah ya daga darajar ƴaƴan a haɗa su da su a cikin aljanna domin Allah tabaraka wa ta'ala ya abin da ma'ana ya kyautata musu ya kyautata musu iyayen ina fata muna fahimta Allah ya taimake mu ya tabbata a cikin wata ayacin cikin gafir sanda Allah yake ba mu labarin mala'iku suna yi wa muminai addu'a, addu'a shiga aljanna, mala'iku suke cewa rabbana wa adakilhum jannati adanin lati wa asahun, wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zuriyatihim innaka antal azizul hakim wa qihim sayyi'at wa man taqi sayyi'ati yawma idhin faqad rahimta zalika huwa al azim haka wa'annan ayoyi suke a cikin sun gafir mala'iku suke addu'a cewa da ya ubangijinmu wa adkilhum jannatin ka shigar da su gidaddajin aljanna adanin ta dawwama allati wa attahum wacce kai musu alƙawarin ta din nan wa man salaha min aba'in da waɗanda suke masu imani daga cikin iyayensu masu imani kun ga masu imani daga cikin iyaye wa azwajihim da abokan zaman su matan su kenan ko mazajensu. su wa zuriyatihim da zur'asu 'ya'yansu da jikokinsu. su ka tattara su a cikin aljanna ɗaya dan darda musu dan kyautata musu innaka antal azizul hakim hakika kai mabuwayi ne kuma mai hikima ne duk dai abin da ke so mu fahimta a nan gurin shi gidan aljanna hawan hawa ne to Allah tabaraka wa ta'ala zai sa wasu ci albarkacin wasu a gidan aljanna amma waɗanda fa za su ci albarkacin nan ya kasance su ma suna da imani sai in su ma suna da imani ka gani kaga anan ma wannan ayar alhaqana bihim zurriyatahum haka ne ku eh, wattaba'atuhum zuriyatuhum bi imani wattaba'atuhum zuriyatuhum bi imani suka bi su da imani ina fata mun gane amma waɗanda ba su biyo da imani ba to babu shakka su ba za su ci wannan gajiya ba mun fahimci darasin ko Allah ya taimake mu Allah ka shiryar da mu hanyar shiga aljanna ka shiryar da zuri'ar mu hanyar shiga aljanna mazan su da matan su Allah ka haɗa mu gidan aljanna gobe kiyama a cikin gidan aljanna kuma in an shiga Allah ya ce wa amdadanahum muna ƙara musu bi fakihatin kowane irin ɗan icce mai daɗi da akul da abarba da ayaba da mangwaro da gwaba kai da sauran ma'o'insu ababen waɗanda za ka iya tunawa masu daɗin sha nan to akwai ire-irensu a cikin gidan aljanna ana kawo maka su lokaci bayan lokaci kana ci ne ba don yunwa ba kana ci ne kurin don sha'awa don marmari don babu yunwa gidan aljanna babu yunwa a cikin gidan aljanna babu ɗanye kuma a cikin 'ya'yan itatuwan ba kuma ruɓaɓɓe ba wanda birbiri ya ci ba wanda kuda ya taba ba wanda wani kwaro ya makashi haka yake lami lafiya kowane lokaci kuma kake so haka zaka same shi Allah ka bamu aljanna wala hamin da kuma nama mimma ya wa irin wanda ake sha'awa ko ma wani irin nama kake sha'awa to akwai shi gidan aljanna naman kaji ka fi so akwai shi na rago kake so akwai shi na jimina kake so akwai shi Allah akbar Allah ka ba mu aljanna da kuma me ya na tanaza'una fiha fa asalla lahum fiha la lahum fiha wa la ta'asim hmm. wa yatufu alayhim gilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un yan aljanna kenan Allah ya ce yata na za'una fi haka asa suna miƙe ƙeniya da wani kofi wanda suke shan wani abu a cikin kofin malaman tafsir suka ce giyar aljanna kenan wannan ya kurba ya miƙa ma wancan wancan ya kurɓa ya miƙa ma wancan ba wai ta tayi kaɗan ba a'a dan dai kurin jin daɗi da nishaɗi in kowa ma yana so kowa da kofi shi ba wai kaɗan ta yi ba ake miƙeƙeniya ana wannan miƙeƙeniya ne kaɗai ɗan nishaɗi da jin daɗi amma ita waccan giya ta aljanna lalagawun fiha babu warge cikinta ba ta gusar da hankali mai daɗi ce ba mai ɗaci ba ba ta da hamami mai abin nan mai daɗi ce ba mai zartsi ba wala ta asim kuma babu zunubi saɓanin giyar duniya kenan wacce ba ta da daɗi a baki ba ta maganin yunwa ba ta maganin kishi ba ta maganin kowane irin ciwo sai ma sabbaba ciwo ga zubar da mutunci ga tsara kuɗi to wanda dai ya ɓata kuɗi shi ya ɓata lokacin shi a nan da wuya ɗin zai samu ya sha wacce sai dai in ya tuba Allah ka sa su tuba an gani ko ita ta aljanna duk ba haka take ba mai daɗi ce mai garɗi ce mai daɗin ɗanɗano mai daɗin kanshi sannan lalagawan fiha ba ta gusar da hankali wala ta asim kuwa bu zunubi wa ya tsofu alaihim gilmanu wasu ‘yan samari suna kai komo tsakaninsu yadda ka san in ka je manyan hotaloli za ka ga akwai sabis ko masu mimmiƙa mutane abin sha masu mimmiƙa mutane abinci da sauran dai ire-iren waɗannan ababe gidan aljanna ma Allah ya tattali irin waɗannan ya halice su kurin dan jiyar da ‘yan aljanna daɗi, da abin da kake da bukata, kana kishin gida kan gadanka ga yara nan waɗanda aka hore, waɗanda Allah ya halitta don wannan aikin. Sifarsu su waɗannan yara, ka annahum lu'ul'un makan, kai ka ce lu'ulu'u ne wanda aka ɓare shi yanzu yanzu nan. Kila ba mu da lu'ulu'u nan, ko ba mu taɓa ganin wanda aka ɓare ba, bari mu yi misali da abin da kila yake kusa da mu, wanda kila za mu iya ɗan iya fahimta idan aka dafa kwai aka ɓara ƙwannan yanzu yanzu nan kafin hannu ya taɓa shi ya kake gane shi akwai alamar wani datti datti a jikin shi babu akwai alama wata kore-kore a kan shi babu yanzu nan aka ɓare shi to ka ga irin wannan haka ake ɓaro lu'ulu'u farkon fitowar shi yana fitowa fes ɗin shi to waɗancan 'yan samari na gidan aljanna masu yi ma 'yan aljanna sabisin su kai su komo tsakaninsu su miko wannan su ɗauko wannan don ƙara jiyar da 'yan aljanna daɗi to haka suke an gane wannan ko haka suke kyawawa ne masu saurin aiki ne da an ce kaza yanzu na su aiwatar Allah ka taimake mu ‘yan aljanna suna cikin ni'ima Allah ka sa mu cikinta kuma abin da ya fi komi ni'imar da wamar da za a yi ita fa ba a fita da an shiga an shiga kenan saboda haka ne ma 'yan aljanna cikin gidan aljanna za su haɗu a wani majalisi nasu a wani nadi nasu guraren hirarraki suna tattaunawa har ma su rika tuno waɗansu ababe waɗanda suka faru sanda ana duniya saboda hankali ya kwanta yanzu har ma suke cewa me wa aka ba alhum قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ومن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر na'am fa bala wa aqbala ba'ruhum ala ba'rin yatasaalun yan aljanna sai sashen su ya fuskanci sashi suna hira suna tattaunawa tsakaninsu suna tambayar juna Allah akbar ya wani ya duniya ya san da muke zuwa gurin wa'azin nan ya san da muke zuwa makaranta ya muke tahiya masallaci akai kaza akai kaza ana tuno irin wannan dan hankali ya kwanta an samu jin daɗi an gane wannan ko ƙalu sai suka ji suna cewa inna kunna ƙabalu fi na mushfiqin da muna ta tsartsar a cikin iyalanmu a can duniya muna tsartsar anya za mu samu shiga aljannan nan ko ba za mu samu ba ya za ta kasance ne kullum cikin tsoro muke kullum cikin tsartsar muke haka yi kowa ne kwarai ko haka yi wa ne to sai gashi yau Allahu alaina Allah yayi mana baiwa Allah ya mana baiwa da gidan aljanna yau ga mu cikinta wa waqana azabar samum ya kare mu daga azaba mai muni ba ruwan mu da waccan azabar ai mun dace mun yi gamu da katar an ba mu gidan aljannan nan inna kunna min qablu nad'u mun kasance muna ta roƙon Allah aljanna kafin mu zo cikinta a can duniya kullum addu'an mu kenan Allah ka ba aljanna Allah ka ba aljanna to yau gashi ya bamu. mu duk ɗan aljanna suke wannan tattaunawa a lokacin da suke cikin gidan aljanna innahu lallai kamshi, Allah tabaraka wa ta'ala huwal bar mai kyautatawa ne mai zartar da alƙawarin shi ne duk abin da yayi alƙawari zai yi rahim kuma mai tausayawa ne gare mu ya ji kanmu ya tausaya muna ya cika mana alƙawarin shi yau ga mu gidan aljanna Allahu akbar yan aljanna fa na cikin gidan aljanna ake wannan hira ake wannan tattaunawa kai dan adam dan Allah me zai hana ka daje ka nemi aljanna ne wallahi babu daɗi na aljanna daɗi duk inda daɗi yake to yana aljanna duk abin da Allah ya halitta na ni'ima na daɗi na garaɓasa babu wani daɗi da Allah ya kira shi daɗi mai girma in ba daɗin aljanna ba ubangijin da ya halicci daɗi shi da kanshi ya ce daɗi ne mai girma ya ce daɗi ne da daɗa shi ku haga wannan daɗi sai ka gani Allah ka ba mu gidan aljanna wallahi ƴan uwa ku mu dage mu neme ta kun ga yanzu kuma yanzu mu da muke raye mu muke kan gaban neman ta kada mu bari ta kuɓuce lokaci ya wuce ba mu samu ba yanzu nan za mu daddage mu neme ta mafiyar ila Allah mu gudu mu sheka a guje zuwa ga abin da Allah ya ce dan mu samu gidan aljanna ba da gurin baki kaɗai fa ake samun ta ba eh ana addu'a Allah ka ba mu Allah kuma ana aiki kuma ana aiki da haka ma wasu malaman tafsiri suka ce inna kunna min qabl nad'u nad'u dinnan mun kasance muna ibada muna ta aiki dan neman ta ba addu'ar kaɗai ba a haɗa biyu a yi addu'a kuma a yi aiki Allah ka taimake mu Allah ya ce me Na'am, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya biyo baya da waɗannan ayoyi waɗanda yake nuna darajoji da maɗaukaka ta manzon Allah sallallahu Alaihi sallam duk da irin abin da makiyan shi makiya addinin Allah makiyanmu suke yankowa suke jingina mai na shirbici da shirme suna cewa ai dan dabo ne wasu su ce mai boka ne wasu kuma su ce mai mahaukaci ne wasu kuma su ce mawaki ne haka dai suke ta yanke yanke suna jingina kalmomi baƙaƙe zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga dukkan mai kira zuwa ga addinin Allah shine Allah tabaraka wa ta'ala yake lallashin manzon shi sallallahu alaihi wa sallam kada ka damu da abin da suke faɗi na shirme fa zakir ci gaba da wa'azi ayyadim ala tazkir ci gaba da yi musu wa'azi kada ka ja da baya kada ka sassauta amma anta bi ni'imati rabbika bi kahin wala majnun saboda wannan ni'imar da Allah ya maka ta annabta da manzanci wallahi kai ba boka bane Allah ya san kai ba boka bane wala majin kuma kai ba mahaukaci ba ne kalli daraja ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana raye ba bayan idan shi ba akwai waɗanda suka fito kan idan shi suka ce mai mahaukaci kuma Allah ce kada ka damu an gane wannan ko to kai yau asuwa har ka ce ba za a faɗi ba bakar magana ba ba za a yi ma magana su ko sa kare ba amma wanda ya fi ka daraja irin wannan ina fata mun gane manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam kuma bai tsaya kokarin kare kanshi ba kullum manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin a faɗi mai na mummunar magana da mummunan aiki bai taɓa yunkurin kare kanshi ba sai dai Allah ya kare shi kurin inna manzan Allah yake yunkuri ya kare addinin Allah da an taɓa addinin Allah to yakan yunkuri ya kare na amma shi karan kanshi ai mashi to bai damuwa da wannan Allah ne yake kare shi a nan bangaren duk da ce mishi mahaukacin da suka yi cewa bokan da suka yi kun ji wani guri in ne ya fito ya mai da murtani babu sai dai Allah ya kare shi kun ga nan ma kariya ce Allah yake ba shi amma an ta bi ni'imat rabbika saboda ni'imar da ubangiji ya ma ta annabta da manzanci bi kahinin ka zama boka ba kai ba boka ne. wala majanun kuma kai ba mahaukaci ne aga Allah ne yake kare bawan shi ba shi ne yake kare kai shi ba don haka duk abin da ka tinkara kada ka damu da hasadar mahasada da ƙiyayyar makiya da zagin masu zagi da kushen ƴan kushe duk tattara suka watsar da su tattara suka aje waje ɗaya tun kare Allah wallahi Allah ne zai kare ka ba ka iya kare kanka kuma duk mutumin kirki dama dole sai ya ci karo da irin wa'annan ababe an gane wannan ko tattara ka aje su waje ɗaya har wani lokaci nake ce mana akwai kalmomi waɗanda in ka bi su a hankali ya ga bai kamar ta fata rai ba sai rasa abin da ya sa rayuka suke ɓaci cikin irin waɗannan kalmomi misali kalmar zagi zagi kun fahimce ni kada a ce na yi zagin misali ne zan yi ku fahimce ni fa ba zagi zan yi ba kwatanci ne <laughs> yawa kwatanci ne zan yi wani can ya kalli wani mutum can can nesa sai ya ce mai wane ya ce ya ce ubanka me munin wannan kalma kun shi ake ce mazagi ko to bincika ta a hankali menene munin a ciki da me munin na ce bai da uban ne yana da shi to kuma sai me daga nan in gane wannan ko ubanka yana nan lafiya lau in yana raye ubanka ya rasu Allah ji kanshi ba shi kenan ba ko ba haka ba ai munin a ce ba ka da uba shi da aka munana naka to ashe wanda ya ce ubanka ya yi da kana da uban kenan ma kai ba shege ba ne ashe haga banka ya yi ba kushe ka yi ba me zai saka ɓata rai kai kuma <laughs> mun fahimci wannan ko me zai jawo ɓacin rai an gani haka ba magana ɓacin rai ana da gangan shi ɗan zai zaga ka ɓata rai kai ma ka zagi naka an gani ko ya ce ubanka ashe ya yadda kana da uba kenan kai ba shege ba ne an gani ko alhamdulillah yabo ne sai wani ya ce a'a to ai kuma akwai wani zagin ya fi haka ce bambaro ta ake a ce ka ci kaza kazanka ko ba haka ba to je ka haka ya ce ma ka cin ne ai baka cin ba ko ba haka ba shi ma kuma ya tabbatar baka cin ba <laughs> ashe kazafi yayi maka kuma nan shin wanda aka yi makazafi zunubi ne ake rubuta mai wanda aka yi makazafin ko ɗaya na dama ake bashi ashe laifi yana kan wanda ya kazafi kai ka tabbatar kazafi yema baka cin ba shi ma ya tabbatar kazafin yema baka cin ba duk wanda ya ji kuma ya tabbatar ba da gaske bane baka cin ba kazafi yema ka sai me naka ciki me da bata rai shi ya cutar da kai shi ina fata mun gane shi ya cutar da kai shi ashe duk kalmomin zagi in ka bi su ɗaya bayan ɗaya mafi yawa zaka samu bai kamata su bata rai ba bai kamata in an zage kama ka ɓata ranka ba an fahimci wannan ko kai gaba ka ci duk wanda ya zage wato shi ya cutar da kai shi kai ko ka ci gaba ne kazafi ne ake wa mutane ka ci kaza kaza har ma wani ya ce ubanka ne ya ci kaza kaza shi din ko uban na ba ko sanin shi bai yi ba haka ƙarya ya yi mashi kazafi ya mashi kuma shi kan shi ya tabbatar ƙarya yake duk wanda ya ji ya tabbatar ƙarya yake to kai kuma na me da ɓata rai a ciki Eh, an zagan mun uba sai na ɗauki mataki to kai ya <laughs> Allah ya kyauta sharri ɗan ne kura. to kun ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam gaba da gaba an ce mashi mahaukaci ko bai ɗau mataki ba bai ce sai ya rama ba bai ce a fille ma wanda ya ce mahaukaci kai ba Allah ma ya ce ka yi haƙuri kai ba mahaukaci ba ne sai me kuma kai dan yau wani ya zo ya ce ma kai mahaukaci ne shi ke ka ɓata rai ka fi manzan Allah daraja ne ba ka fi shi ba ka fi shi matsayi gurin Allah ba ka fi shi ba to kai ma ka bari Allah ya kare ka ba shi kenan ba Allah ya taimake mu Allah ya ce me قل قل تربصوا فإني معكم من kolo na tarabbasu, ko kuma suke ce a kai mu saurara mashi mu kyale shi ya tau'ir nan ababe na shi mu kyale shi am ya kolo sha'irun hmm. am ya kolo na shairun ko kuma suna ce ai mawaki ne waƙi ne kurin yake na tarabbasu bihe raibal manun muna nan muna sauraron yau da kullun za ta gama mana da shi ku ɗale shi ai yau da kullun za ta yi mana maganin shi ya ta waƙe-waƙe shi zai yi ya gaji ya gama ba shi kenan ba Allah ya ce ka ce musu rabbatu to ku ta sauraron eh, ya ku tafi ku ta sauraron fa inni ma'akum min al-mutarabbisin ni ma ina nan ina sauraron abin da ya samu gare ku Allahu akbar kaga Allah ne mai da musu wannan murtali? sun ce ai manzon Allah mawaki ne saboda haka ma a kyale shi kada ma su damu yau da kullun za ta yi magane shi zai gaji ya bari shi kuma Allah wata ala ce to ka ce musu saurara din su ci gaba da saurare ka ce musu ni ma ina nan ina saurare ni ko ko a ga wanda ya da kullun za ta cinye yau da kullun wata cinye su ta cinye su ta gama da su abin nan da manzan Allah yake faɗa sallallahu alaihi wa sallam yake karantawa na alƙur'ani gashi har yanzu ana karantawa gashi har yanzu ana girmamawa su abin da suke yi abin da suke ƙoƙarin yaɗawa na bautar gumaka yau yana ina ya rushe kamar ba a yi su ba cikin gidaddajin su ma duk waɗannan kafirai suka yi zamani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka faɗi mai irin waɗannan bakaƙen maganganu gidajensu ma sai da musulunci ya shige ‘ya'yansu na cikinsu in suka amshi musulunci ba su kwaikwaye su ba ba su bi addininsu ba in ka dinga biyowa akwai asu bin wa'il yana daga cikin manya-manyan kafirin zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan shi amuru bin al'as musulmi ne sahabin manzan Allah ne kuma kumandan yaƙi ne ma amuru bin al'as shi ne ya jagoranci rundunar da ta kawo musulunci ƙasar masar kasar masar wajen libya wajen eh, abin da kirawa wajen abin da ke wajen tunisia duk wannan yankin karkashin jagorancin Amurbin bin la'as aka buɗe shi musulunci ya shigo dan dan asu bin wa'il ne an fahimci wannan ko walid bin magira shine babban mai kuɗin da ya kafa kamfani musamman don yaƙi da addinin musulunci duk kuɗin da aka samu a kamfanin yana kashewa ne wajen a yaƙi kada addinin musulunci ya kai labari ɗan shi Khalid bin Walid sai gashi cikin musulunci ya zama kuma zakakuri cikin musulunci Abinda ya tafi wajen ƙasar Falastinu ya tafi can ya narka har cikin ƙasashen Turai har arewacin har kudancin Faransa sai da Khalid bin Walid ya kai musulunci guda, dan dan Walid bin Magira din can Abu Jahal fir'aunan wannan al'umma wanda ya fi kowa shahara a cikin kafiran zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan shi ikrama sai ga shi amshi musulunci shi ma kumanda ne karkashin tutar musulunci kalli wannan fa dukkanin su sai ga shi gidajensu sun dawo cikin musulunci su sun shigo cikin musulunci jikokin sun taho cikin musulunci ashe haka can da suke cewa huwal affar mai yankakken baya ne Allah ya ce inna shani aka huwal affar mai aibanta ka shine mai yankakken baya ashe bayan su ne yanke ba bayan shi ba sallallahu alaihi wasallam an gani wai suna sauraron yau da kullun ta gama da shi to yau da kullun kuma ta gama da su yau dai ko a birnin makka ba za ka taɓa samun wani mutum ya tashi ya ce ni je kan abu jahil ne ba akwai wannan ce nu ai ai mu zar'a abu jahil ne zai yiwu babu an gani ko to amma yau sai ka samu wani ya tashi ya ce shi jikan abdullahi bin mas'ud ne yana cikin zur'an abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ko a wancan lokaci talaka ne talak yana daga cikin na ƙarshe ƙarshen talakawa dan kwadago ne ya amshi musulunci ba irin wahalar da bai sha ba bilal bawa ne yanzu jikokin bilal suna alfahari su jikokin bilal ne a ga tafi sham siriya ka gani ana girmama su duk darajar me darajar addinin musulunci darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga manyan masu kuɗin da suka yi adawa da musulunci manyan masu mulkin zur'as yau sun dame ko dinga nama da su ba su a jingina su da su a shi haka yau da kullun su ta gama da su to kamar yadda wannan ya faru da kai da ni wallahi in muka tsaya kan abin da Allah ya ce duk makiyanka duk mahasadanka duk masu kokarin ganin bayanka wallahi sai dai ka ga bayansu matukar ka dare mu Allah addinin shi shi kuma Allah zai tsare maka mutuncinka mutuƙar ka tsare ma Allah addinin shi wallahi shi kuma Allah zai tsare maka gidanka zai tsare maka ƙarfinka. duk wanda ya taso da ƙiyayya shi da hasada gare ka sai Allah ya nuna maka bayan shi ba duka ba zagi an gane wannan ko kada ma ka wahalar da kanka wajen ramawa kada ka wahalar da kanka wajen ƙara kanka mutuƙar abin da za ka yi kai kurum kare ma Allah addinin shi duk abin da za ka yi kai don Allah kai dan neman ladan Allah kai dan neman ka tsare mu Allah addinin shi duk wani maki kuma ya fashi kwandon shara wani mahasadi watsar da shi wani mai maka bakakin maganganu mai zakin? ka mai kushe ka mai gulma duk ta tare suka zuba kwandon shara ba sa iya komi Allah zai ciyar da kai gaba matukar ka tsare mai addini shi Allah ne ya ce ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit akadamakum alkawari ne na Allah ya koma su imani in dai kun taimaki addinin Allah kun tsare ma Allah addinin shi wallahi shi kuma Allah alkawarin zai taimake ku zai tsare muku mutuncinku zai tsare muku bukatunku kuma zai tabbatar da dagajiganku ba a iya ture ku wa yi bit aka da muku zai tabbatar da dagajiganku za ku kafe duk wani maki bai iya ture ku duk wani mahasadi bai cin nasara kanku jaraba ka gani ko gobe ko jibi alƙawalin Allah ne alƙawalin Allah ko baya tashi Allah ka taimake mu Allah ya ce mu Na'am, Allah baraka wa ta'ala ya ce, Amata amuruhum ahlamuhum bi haza, shin ko kuwa yaya mafarki ne yake faɗi musu wannan, an gani ko ko hankulansu ne suke hasaso musu cewa kai ɗan dabo ne, hankulansu ne suke hasaso musu cewa kai mahaukaci ne, domin kan ba su da wata hujja, ba wata hujja su iya kafawa, bal, in ma ba haka ba ne, ma'ana am ɗin nan, ma'ana bal. duk ba haka ba ne, mu um mun tsago. su dai mutane kurin masu shishige yanka suke kurin suna faɗa ba hujja am yaquluna takawwala wasu kuma cewa suke a'a shi alƙur'anin nan ma ba Allah ya saukar da shi ba da ƙawwalahu kai ne kake faɗin shi kurin ƙirƙira ce daga wajenka eh, kai ne ka ƙirƙire shi kake faɗa ba duk ba haka ba ne ba la ibn sudi ba su imani ba ne kurin shi ya ja musu wannan in kuma suna ganin ba haka ba ne alƙur'an na ƙirƙira ce ka ƙirƙire shi ya muhammad sallallahu alaihi wasallam yi aikai kaɗai fa ka zo da sura ɗai ɗari da goma sha hudu to su ma ai ne su ma fasihai ne faliya ato bi hadisin mislihi su ma su zo da wani littafi zo da wata magana irin ta alƙur'ani sura ɗari da goma sha hudu in kanu sadiƙi in su masu gaskiya ne wallahi sun buga sun kada sun raya su yi ko da sura ɗaya ga gare su duk larabawan duniya kuma wannan tahaddi yana na har gobe har gobe in akwai mai iyawa ya jaraba a zo da wani abu wanda yake mai kama da alkur'ani ko da sura ɗaya kuma ya samu amsuwa irin alkur'ani ko da sura ɗaya ne babu Allah ya kare shi inna nahnu zikira dhikra wa inna lahu zuwa. mu muka saukar da alƙur'ani ko muke kare shi Allah alƙawarin kare abin shi babu wanda zai iya zuwa da shirbici ya kutso cikin alƙur'ani tun ni duniya ake wannan wallahi inda za a iya bata alƙur'ani yanda duniya musamman kafiran duniya suka yi mai rajamu wallahi da sun ga bayan shi yahudawa abin nan yan fegar kowane addini ka bincika a duniya kowace al'umma makiya za ka samu in ba musulmi ba makiya addinin ne cikin waɗanda suka riya su musulmin ne akwai munafikan addinin waɗanda ba da gaske suke ba gabaki ɗaya kuma neman ganin bayan shi ake har yanzu ko ba a ga bayan shi ba har yanzu ba a ga wallan shi ba an fahimci wannan ko Allah ya kyauta akwai waɗansu abubuwa da ke tasowa duk da ba ma magana kan waɗancan ababe amma yanzu za ka samu ƴan mutane suna kokarin karyata hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suna kwande mai ɗin hadisan gaba daya kowane hadisi ma ƙarya ne bukhari ƙarya yake muslim ma ƙarya yake an fahimci wannan ku dukkanin hadisan su abu dawud su nisa'i alqur'ani kadai an fahimci wannan ku wannan kenan wasu kuma suna mai ɗin wasu daga cikin hadisan sun yadda da wasu ba su yadda da wasu ba wai suna ce ai zato ne to duk wannan malamai suna nan sa tattaunawa in kana bibiya zaka dinga jin ra'ayoyin malamai kala kala amma dai alal haƙiƙa duk in kayi kwandemin ɗin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda kana tunanin ai ba tabbas daga annabin suke ko ba daga annabin ba kana ga kamar an yi ma annabin ƙarya ne aka kirkire su aka faɗa an fahimci wannan ko to kuma ya kamata ka koma shi kanshi alƙur'anin da kake da'awar kayi imanin da shi shi kuma baki da baki ne manzon Allah ya faɗi maka a'a to ai shi ma wa'incan mutane da aka ce an samu hadisin daga wajensu daga nan kuma alqur'ani shi ma ya biyo ko ba haka bane afatu'minuna bi ba'al kitabi wa takfuruna bi ba'al da ku rika imani da wani bangare kuma ku ce mu wani bangare wa'inda dai suka zo da hadisan nan an gane wannan ko to su ne kuma suka waito alƙur'anin a bakinsu aka ji alƙur'anin har yazo zo gare ka a shi ga duk hanya ɗaya suka biyu da za ka soke wancan hanya kuma ka yi soke wannan kaga wannan tafiya ta taho wani shirbici ne kurin wanda yake Allah ya kurin zai magance shi asali daga fikihu aka fara aka so mu kyamar da tafan fikihu kuskure ne suna da kurakurai suna da kaza kaza da wannan ya tabbata yanzu an daga zuwa ga hadisi yanzu kai shi ake kurakurai da cikin hadisan kaza kaza kaza da sauransu ba ma'asumai bin suka rawaito hadisan da an gama da wannan fa alquran aka tayar mawa sai ka samu cikin alquran wani in su ana nan ba su inganta ba wa'in su wani su wani suka faɗe su ba annabi ne ba a saukar ba annabi su ba nan gaba Allah ya kyauta in aka tinkara kenan in aka tinkara kenan Allah ya kyauta wa ya ce ma malamin fiqh bai kuskure marwaita hadisan nan ga baki ɗaya mun yadda ajizai ne bukari ajizi ne muslim ajizi ne kai ma ajizi ne ni ma ajizi ne an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa Allah ya ce me am أم هم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون نعم أم خلقوا السماوات والأرض بل لا نعم Allah tabaraka wa ta'ala ce am khuliqu min ghairi shay'in shin koko suna zaton an halice su ne kurin haka kurin wawai ba wani abu da ake so su yi an halice su ne kurin ba a dora musu wata kale ba amhumul khaliqun ko ko su da suka halitta kawunan su duk amsa ce ba haka ba ne ba mutum dai ba shi ya kan shi ba kuma tabbas wanda ya halice shi nan bai halice shi haka nan a banza ba babu yadda za a kalli halitta irin halittar mutum kuma ka ce an halice ta ne kurin babu wani abu da ake so ta yi babu wata manufa wajen halitta ta kai ma ka san ƙarya kake an fahimci wannan ko ashe kenan akwai wanda ya halicci wannan halitta kuma akwai abin da ya sa ya halicci wannan halitta abin da ya sa din nan ku an faɗi mana can baya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu shine mu bauta mu Allah shine dalilin halitta mu to duk wanda yake bauta mu Allah to hakika ya ki abin da aka halicce shi dai shi Allah ya kyauta am khalaqus samawati wal arda shin koko su ne suka halarci samai da kasai inna muke zaune din na cikin wannan duniya ga sama can muna hange ga ƙasa nan muna takawa waye shin fida muna sama waye shin fida muna ƙasa su ne Allah ne to ya ko zaka kau ƙasar Allah karkashin rufin saman Allah kuma ka saba ma Allah kuma ka kwana lafiya ka sha kaga ba zai yiwu ba yau ko gidan haya ka zo ka shiga ba zai yi ba kuma ka shiga cikin gidan hayan mutum kuma ka biyan da bai so wata ya kare ka biyan kuɗi ba ba haka ba kudin ka shiga gidan haya ka kama gina wani lambatu cikin gidan kana wani kwaskwari ma cikin anya za ku zauna lafiya da mai gida aka filin ba na shi ba shi kirkiri filin ba ya tadda fili ne kurin ya ba da yan kuɗi ya ce nan nawa ne an gane wannan ko kila ma hai certificate eh, gwamnati ta yadda ya gini ya gina in ka zo za ka kama haya sai ya kafa mai sharatta to ka faɗi ma iyalinka ba a zubar da ruwa nan gudun. kuma ka faɗi ma iyalinka ƙarfe goma nake rufe gida duk wanda ya wuce ƙarfe goma to ba za mu shirya da ku ba ko ba haka bane ba haka ake kafa ma wa'annan sharaɗa kuma ka bi to sai Allah da ya gina maka wannan duniyar ya shimfiɗa maka wannan ƙasar ya rufa maka wancan saman ya tattalin maka ruwa da abinci da iska duk a cikin wannan duniya ya kawo ka ciki ba ko kwabanka kuma ya kyale ka haka kurin ka yadda ka ga dama ba wata doka ba wani kaidi kai ma ka san ba zai yiwu ba an gane wannan ko ba kai duk ba haka bane la ne ba sa da hankali ne mahaukata ne Allah ya ce mi am inda hum أم لهم وسلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين نعم أم عندهم ربك shin koko taskokin arziki na ubangijinka a hannunsu yake ne ku suke rabawa su ba wanda suke so don haka ba su ga damar baka annabtan ba ina ka samo ta akwai wannan ne babu shi in Allah zai yi rahama shi ga wani zai yi ni'imar shi ga wani da annabta ko da wani annabta da an shawarce su ne bare su ce ba mai wannan shawarar ba babu amma homul musayyatarun ko ko su in su gagararru ne ne yi abin da suka ga dama ba a ce musu kala ba a ce musu komi duk ba wannan ba ne, ba su gagara ba am lahum sallamu shin koko suna da wani tsani ne wani suke jinginawa ta tattaka su je har saman saman bakwai ya sami fi su abin abinda Allah yake faɗi wa mala'iku da wanda yake nufin ya ni'imta da wanda yake nufin ya ba annabta sun je sun jiwo ba kai aka ce a kawo ba ba kai aka ce a ba annabtan ba to in ma sun ce eh suna da wannan hujjar bali ya ati musu eh, ma'ihim to su zo da abin da suka jiwo din su kawo shi bisu da tare kuma da hujjoji bayyanannu ce ran kaza ga watan kaza da muka je saman sai mun ji Allah ya ce a ba Abu Jahl annabta ne daga ƙarshe sai ta are wajenka ta kawo wannan hujjar in akwai babu an gani ko ƙarere dai ga sunan wa'in suke ta yanka suna jinginawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ba shi ma manzon Allah ba har zuwa ga Allah sun yanki ƙarere sun jingina mai sun ce yana da da. wa'in su ma cewa suka yana da ‘ya'ya yahudawa sun ce uzairu ɗan Allah ne nasara kuma sun ce annabi isa ɗan Allah ne masu addinin buda sun ce buda ɗan Allah ne kun san buda ko wani addini ne fa wajen thailand wajen hong kong can kudancin china wasu ke abin na ɗin shi wajen wata ƙasa eh, menene ga ta can dai su suke bauta mashi wani gunki ne mutum mutumi ne za a gashi da fuska hudu gabas fuska yamma fuska kudu fuska arewa fuska ana yin shi da katako <laughs> shi ne buda to asalin shi asalin wa'in suka fara kirkiro shi sun ce shi ma ɗan Allah ne an gane wannan ko eh, sun ce shi ma ɗan Allah ne ga sunan dai kala kala waɗansu kuma suka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne Allah ba ma ɗaɗe yake da shi ba yadda da ƴaƴa ma yawa. ga sunan su ne mala'iku kuma mata ne ma dukkaninsu mata ne da haka in ka lura da ana yi hoton mala'ika jibril ko ya kawo mu annabi ibrahim rago zai yanka kun tuna duk wanda ya ɗan shekara talatin zuwa sama haka ya san irin ana irin wannan ana saidawa to ku lura mala'ikan da ya taho za ku gaishi da siffar mace sun ce ‘ya'yan Allah ne mata ne an gani ku haga ba wai ma mutum ba Allah ma sun mai wannan karya ba manzan Allah ba Allah sun mai karya kai dan adam akwai tsaurin kai wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah tabaraka wa ta'ala yana wato dan adam yana karyata ubangijin shi ubangiji zai ce bawa na ka karyata ne yace akai da karyata kai Allah ce na ce ban da da kuma ka ce ina da da ce haka kamar karyata Allah ne Allah ya ce bai da da kai ka dage dole sai ka jingina mai da kuma dan ma kaskantacce daga cikin kaskantattu wanda baka so kuma ka jingina mai ɗa mace ya mace kai kuma ka sa ya baka maza anya wannan ba rabon kura bane ba da haka Allah ya ce amlahum balad Allah ta baraka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Am lahul banatu, shin koko suna cewa Allah yana da ‘ya'ya mata, wala kuma labanu ko kuma kuna da ‘ya'ya maza, wai mai badawa sai ya bada abin da aka fi so, kuma ya riƙe abin da ba a so, shi mai badawa haka ya dace, ko ga hankali, ba zai ma yiwu ba. Wai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam amma tas'aluhum ajr shin ko ka tambaye su lada ne ka dora musu haraji ne sai sun biya ka sannan ka sanar da su addinin fahum min magaramin su kuma wajen biyan wannan ladan ne fa muskalul abin yayi musu nauyi shi ya hada shigowa musulunci haka aka yi duk ba a yi wannan ba nawa ake biyan ka haraji ka yanka musu ko ka ce su biyan ka allowance sannan ka karantar da su addini ne wallahi babu tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa yau har gobe babu abin da yafi sauki kamar addini an fahimci wannan ko ko littafi ko da tattafai je ka sau littafin boko ka sau littafin addini a ga wanne yafi saukin kuɗi aka samu na addini haka ne ko ba haka ba ɗauki ɗanka ka kai shi makarantar boko kuma ka kai shi makarantar addini kaga nawa za ka biya boko nawa za ka biya ta addini wata tafi sauƙi ta addinin wannan ya tuna min makwanan nan wani bawan Allah yake ta faɗa wai an koro ɗan shi an ce an yi ƙarin kuɗin makarantar islamiyya faɗan da yake aikin banza aikin wofi wai makarantar addini shi an ba da kuɗi eh, addini ya lalace makarantar addini shi an ba da kuɗi <laughs> yahudanci ya shigo subhanallah wai faɗan da yake kenan ka gani to wannan kenan yanzu kaddara na sha ba da wannan misali kaddara yau da za a ce wata zabaya ko wani makaɗi ya zo wani gari hotel ake kama a biya ko a zagaya a ce wani zai yi wasa a hotel kaza in aka je nawa nawa ake biya kuɗi ake biya ma kudai ko ba haka bane ba kai tura wannan yanzu ma an yi sauki da wannan yanzu yau aka ce wata kwallo gidan kwallo nawa yaran mu suke biya ta shiga ɗari biyu ne ko ko ɗari ɗari ne na <laughs> a ji a kallon ƙwallon turawa masu buga kwarɗin nan fa babu wanda ya san ka babu wanda ka sani a nan kake ganin shi a tv ne kake bare shi Ko su turawa ne da baƙaƙe da farare su kuma can ba su ƙaunar ka ba su san ma da kai ba ba ruwansu da kai ko ba haka ba ne Ƙoƙar can cacinsa suke yi kuma ka je ka biya kuɗi ka yi ƙuru kana kallo kana ihu ana shiga kyauta ba a shiga kyauta haka ne ko to dan Allah in ka zo gurin wa'azi nawa kake biya ka shigo masallaci na'am ko si <laughs> in ka zo gurin wa'azi kuma nawa kake biya ka shigo masallaci ko sisi an gani ko in ka zo sallah nawa kake ba liman na'am eh, liman ya taba tsara kofa ya ce lafiya tsare mun ya tsara nan naira biyar biyar ko naira ɗari biyar biyar an taba irin wannan babu Na haka kun ga kullum abin da ya shafi addinin Allah kyauta ne hanyar shiga aljanna kyauta ce hanyar shiga wuta can da ake saye da kuɗi amma duk abin da kai ka aljanna a rayuwa kyauta ake baka shi duk abin da zai kai mutum cikin wuta sai ya biya kuɗi kalli wannan an gani amma kuma ina mutane suka fi ruguguwa wajen hanyar wuta in gani ko babu wani mai wa'azi da ya taɓa ɗora mutane lada ya ce sai an biya shi kaza kaza sannan zai wa'azi aka samu wani ma daga wani guri zai shigo mota ya biya kuɗin mota ya zo ya muku wa'azin ya kuma koma fatan shi ku shirya ku gane ku shiga aljanna mun gani ko ba dole bane ba akan shi in ya zama shi gidan shi ya'yan shi da matan shi ya karantar ya sauke nauyi ku ya kamata ku bi shi gidan shi ku karanto ya taso ya zo har masallacinku har unguwarku kalli da ake makarantun islamiyu don Allah a gani da an ce akwai kuɗin wata ko kuɗin sati an koro faɗa ya tashi gaban yaran kuma su wa'annan malami sun suka san kuɗi wallahi kwana kwanan na wani biya na watan shekarun jiya kuma an sake koro ku an gane wannan ku Shi nan. Allah ya kyauta wannan kenan da an ga malamin kuma ya sake hula ai malaman suna jan kuɗi mata sun kwanta kan kuɗi kuma ko kasuwanci ya samu kuɗin shi ko noma ya samu kuɗin shi ko aikin gwamnati yake an gane wannan ko bai da wata hanya ta samun kuɗi sai ɗan wannan ɗari da kwaban da ake bashi har yanzu fa mu dai a nan garin mafi yawan makarantunmu kuɗin watan nan ɗari uku ne ɗari hudu wata guda ka ajiye mutum ɗanka kullum tun da safe ƙarfe takwas har sha biyu rana ya koma da yamma ƙarfe uku har ƙarfe shida in ya gama kutiniya da wannan yaran. sai wata ya kare ka ɗauko naira ɗari uku ka bada kuma ana ganin kyashi malam zai yi kuɗi <laughs> Allah ya kyauta abin da yawa am taf'aluhum ajran shi ko ka tambaye su lada ne fahum min magarimin su wajen biyan wannan ladan ne musqalul abin ya musu nauyi ba a yi wannan ba am inda humul gaibu shin ko sun san gaibi ne wahum ya katubun daga sai suke rubuto irin waɗannan shirbici nasu am na kaida an karanta كيدا na kafaro Allah tabaraka wa ta'ala ya ce am yuri a haka ne am inda gaibu koko sun san gaibi ne fa um ya ga suke rubutowa am yuriduna kaida shin koko dai makirci ne ko da suke nufin ƙulla maka ya Muhammad sallallahu alaihi wa to kusan wannan da ita ce eh, shi ne kurin hasada ce da makirci to fallazi na kafaru lalle wa'annan kafire masu ƙulla maka makirci da addinin addinin musulunci suke ƙulla mai makirci humul makidun kai musu albishir kansu makircin zai koma eh, kansu zai koma duk wanda ya ƙulla ma addinin Allah makirci wallahi makircin sai ya dawo kanshi am lahum ilahun ghayrallah shin ko kuma suna da wani abin bautawa ne ba Allah ba subhanallah sarki ya tabbata ga Allah Babu wanda ya cancanta a bauta mu tse shi, amma ya shirya ko daga abinda a ke haɗa shi da shi gurin bauta na. je muje mana ko kun mu tsara dade. Wani yarauki kwamina samari safi dan ya kulu, ya kulu nasarabin marukku. Bazaroma a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in yarau kisfan minas sama'i in suka ga Allah ya musu hadari na azaba a sama saƙiɗan wanda za a saukar musu da azaba ba sa fahimta ko lokacin ya kulu da ji suna cewa sahabin markum ga wani girgije nan mai kauri za a yi mana ruwa za mu sha ni'imar Allah duk lokacin da masifa take tinkaro su su ba fahimtar masifa ce don su gyara ƙoƙarin su ƙara kutsawa cikin ɓarna. fazarhum Allah ya ce kyale mu da su hatta yulaqu yawmahum allazi fihi yasqun hatta hadu da yinin nan nasu wanda za a halakar da su a wannan yini yawma la yughni anhum kaiduhum shay'a ran da kullakullan su ba zai amfana musu komai ba wallahum yunsaru kubal a taimake su ba a wannan rana innal lazina wa innal lazina lillahi wa innal lillazina للذين ظلموا عذاب للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار الله أكبر الله azaban". ga waɗanda suka zalunci kawunansu suna da wata azabar banda azabar da za a yi musu a nan duniya don haka Allah ya ce duna zalika banda wannan ta duniya wata na can lahira tana jiran su walakin akasarhum la alamun sai dai mafi yawan su ba su san wannan ba wasbir li hukmi rabbika kai hakuri da abin da ubangiji ya hukunta ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kai hakuri da abin da Allah ya hukunta ya kai mai sauraron karatun ya kai musulmi fa innaka bi ayunina kana kan kulawar mu muna kulawa da kai Allahu akbar ashe duk wanda yake kan hanyar Allah to Allah ya ce yayi hakuri Allah yana kulawa da shi duk wanda Allah yake kulawa da shi to kowa ma ya kyale shi kowa ma ya kyale ka matukar Allah yana kulawa da kai wasabbih kayi tasbihi bihamdi rabbika tare da godiya ga ubangijinka hina taqum lokacin tashinka an gane wannan ko lokacin da zaka tashi wasu suka fassara wannan in ka tashi daga bacci kamar hadisin da Aisha ta rawaito da bamu da dogon lokaci ce lokacin manzon Allah ya tashi daga bacci yakan ce Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni wa ne duk sanda manzon Allah tashi bacci yakan karanta wannan to kai ma in ka iya ka karanta wannan in baka iya ba karanta wani tasbihin subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar in ka farka daga bacci ka karanta wannan ko kuma hina taqum sanda ka tashi daga inna ka zauna abinda ake cewa kafatul majalis ko eh subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka da ka zauna a majalisi ne gurin hira kai kaɗai ka zauna zaka tashi to an so ka karanta wannan shine ma'anar wannan aya kamar da malaman tafsir suka fassara muna Allah ya taimaka wa minal layl kuma cikin dare fasabbihu kai tasbihi ga Allah wa idbaran najum da kuma lokacin juyawar taurari sanda taurari suke yin haske ka ci gaba da wato tasbihi ga Allah ma'ana ka yi tasbihi lokacin sallar magariba da sallar isha'i abin nan kenan minan laili idibarin nujum can wajen asuba'i kuma ka da sallar asuba a cikin jam'i in Allah ya so yi wannan an haye Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu ikon hayewa ka ba mu gidan aljanna gobe kiyama abinda makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mu na yan uwa mu yi hakuri mun zo a gurguje ko lokaci ne ya tafi tun ɗazu amma na ga ya kusa ma ya kamata mu ɗan ƙarasa ita wannan sura yadda in Allah ya kai mu gobe za mu tashi farkon sabuwar sura Allah tabaraka wata ala ka sa mana albarka abin da makaranta daidai Allah ka ba mu lada wani muka kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah tabaraka wata ala ka sa mu masu shiga aljanna gobe kiyama Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna gobe kiyama Allah ka kaddara mu shiga aljanna gobe kiyama Allah ta wa ta'ala ka tattara mu gidan aljanna gobe kiyama duk abin da yafi karfin mu Allah ka fi karfin shi Allah kai mana magani shi duk abin da muke nema na alkhairi Allah kana da shi Allah ka tsada mu da shi ya Allah Allah ka taimake mu ka taimake masu taimakon addini ya Allah Allahumma rabbana atina nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha فاغفر ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب تقبل منا انك